والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه من الله أزكى وأفضل وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما باين هكا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دساك سادوا أتكلم وانا يشري نامو ماي البركه bai taken haula ma'idatul qur'an wanda shiri ne da muke kewaya abubuwan da wannan alƙur'ani ya kunsa muke ciro waɗansu fa'idoji wanda za su amfane mu a cikin rayuwar mu ta duniya da ta lahira daga cikin wannan alkur'ani wanda littafi ne da ya ƙunsi shirya ta ɗan adam baki ɗaya da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa daga cikin wannan littafi ‘ya'yan uwana masu kallonmu a wannan tasha mai albarka tasha ta afirka bangaren hausa ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan shaharul qur'an shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana addu'o'inmu ya karɓa mana ibadunmu Allah ya ƙara kusantar da mu zuwa gare shi idan ma manta bayan uwana masu kallon mu a wannan tasha mun tsaya ashirin da ya gabata a ƙarshen suratul ma'arij wanda yau insha Allahu za mu tashi a farkon suratu nuh alaihi salam suratu nuh ita ce sura ta saba'in da ɗaya a jerin surori na alƙur'ani idan muka faro ƙirge daga sama wannan sura tana da ayoyi guda 28 sannan kuma sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina suratu nuh an ambace ta da wannan suna saboda ta yi magana ne akan da'awar annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma idan muka duba surorin alkur'ani za mu ga akwai surorin da aka ambata da sunayen waɗansu annabawa kamar annabi hud da annabi nuh da annabi ibrahim to wannan sura ita ma an ambace ta da sunan wani annabi manzo daga cikin manzannin allah wanda shine nuh alaihi salatu wassalam wanda shine farkon manzanni da allah maɗaukakin sarki ya fara turowa a bayan ƙasa shine farkon manzanni annabi nuhu alaihi salatu wassalam idan mai sauraro zai kula zai ga a cikin alkur'ani banda wannan sura akwai inda aka kawo kisa annabi nuhu kamar suratul araf Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره inni akhafu alaikum azaba yawmin azim kamar suratu hud a nan ma allah maɗaukin sarki ya kawo sunan annabi nuh ya kawo kissar shi da waɗansu surorin daban to an ambatansa a waɗannan surori bai wadatar da mu ba har sai an zo kuma an ƙara ambatansa a wannan sura to wannan ba komai yake nuna mana ba sai falalar da ɗaukaka ta wannan annabi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a can an ambace shi tare da jama'a to yanzu ba za a zo a ware mai sura shi shi kadai surar tun daga farkonta har ta bayani take akan annabi nuhu ya yi fara da awarsa ya ya kira mutanensa me ya ce musu haka shauran annabawa da aka keɓance su da sura su kutum su kaɗai aka yi bayani a kansu ba komai yake nunawa ba sai falala ta wa'innan annabawa wanda annabi nuhu yana daga cikin annabawa da manzanni masu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suna daga cikin ulul azm kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa wanda shugabansu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an ware mai surarsa shi kaɗai suratu muhammad suratu nuh alaihi salatu wassalam kamar yadda na faɗa cewa wannan surar gaba ɗaya ta yi bayani ne kan da'awar annabi nuhu ya yi kira mutanensa to wannan sura idan mutumin da yake kira ga allah subhanahu wa ta'ala ya lura zai fa'idantu da fa'idoji da yawa a cikinta saboda daman kissa da ake hakaitowa a cikin alkur'ani don ta zama izina da abin koyi a wurinmu shi yasa ake ambatanta anan za mu fa'idantu ya annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya da mutanensa ya ya kira su irin wahalar da ya sha duk za mu gani a cikin wannan sura mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon fassara wannan sura daidai kuma ya ba mu iko ya datar da mu da yin aiki da abin da wannan sura za ta faɗa mana allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahirrahmanirrahim inna arsalna nuhan haƙiƙa mu mun aiko annabi nuhu arsalna nuhan mun aiko annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanensa inna nunun ce ta girmamawa ana ce mata nunul azama da take nuna girma da ɗaukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mu ne haƙiƙa muka aiko annabi Nuh alaihi salatu wassalam ila qaumihi zuwa mutanensa wannan lafazi na kawun malamai suna cewa ismu jam'i ne wato suna ne na jam'i la wahida lahu min lafazi a dai lafazinsa ba shi da wato abu guda ɗaya ba shi da mufradi ana kwatanta shi kamar da nafar ko rahat ko ma'ashar dukkan wannan kalomi in aka ambace su ana nufin taron jama'a amma ba su da wani lafazi kura ɗaya na mufrad da ake mai da su zuwa gare shi kuma malamai dai suna cewa lafazin kawun idan aka ce kawun mafi yawanci ana amfani da shi ne a ɓangaren mata banda maza a bangaren maza banda mata shi yasa Allah maɗaukin sarki a cikin suratul hujurat yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kaga da anan wannan ayar da a ce lafazin qaum da ake amfani da shi ya wadaci har mata da Allah maɗaukin sarki bai ce wala nisa'un min nisa'in ba da mun wadata layaskar yaskhar min qaumin sai mu ce yashmalu rijala wan nisa to amma saboda a nuna ma cewa qaum idan aka ambace shi maza kawai ake nufi shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wala nisa'un min nisa'in suna kafa hujja da baitin waka wanda Zuhair ibn Abi Salma almuzani yake faɗa yake cewa ma adri wa saufa ikhalu adri a ƙaumun alu hisnin am nisa'u lafazin ƙaum sai amfani da shi a mazaje a ƙaumun alu sannan kuma nisa'un sai aka ware su daban amma wani lokaci za a yi amfani da ƙaum kamar a wannan aya kenan har mata su shiga saboda rinjayar da lafazi na mata na maza akan mata a takaice Allah maɗaukin sarki ya ce inna arsalna nuhan haƙiƙa mu mun aiko annabi nuhu da manzanci da aiki me aka aiko shi da shi an anzir qaumaka ka gargaɗi mutanenka an nazaratu in ana magana akan gargaɗi shine a faɗakar tare da tsoratarwa shine al'inzar saboda mutane ne da suka canja daga asalin fitarar da Allah ya halicce su da ita ta tauhidi shi yasa akwai ta riwaya ta Abdullahi dan Abbas da take cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu akwai asharatu qurun karni guda goma duk sun kasance akan gaskiya da mutane suka fanɗare sai Allah maɗaukin sarki ya turo manzanni Allah ya faɗa a cikin suratul baqara kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya wato ala millatin wahida a bisa addini guda ɗaya to anan akwai wani abu da malamai na tafsiri suke kaddarawa faktalafu sai suka yi saɓani saɓani shine wani ya bauta wa Allah wani kuma ya ce ba zai bauta wa Allah ba fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa suna masu gargadi sannan kuma suna masu bishara shi yasa dalili na aiko manzanni shine shirka da ta faru a cikin banu adama to Allah ya aiko shi ya ce an anzir qaumaka ka gargaɗi mutanenka kan cewa su daina shirka su bautawa Allah shi kaɗai saboda shi kaɗai ake bautawa ba a haɗa wani da shi a cikin bauta wannan kuma idan muka ga muka duba muka hanga za mu ga da awaci kira ne na annabawan Allah gaba ɗaya dukkansu sun taru a kan wannan asali saboda sun san ibadun al'ummarsu gaba ɗaya ba za su karɓi a wurin Allah ba indai ba su tabbatar da kalima ta tauhidi ba shi yasa kowa daga cikinsu dukkan manzannin nan da annabawan nan duk wanda zai zo abin da yake cewa mutanensa u'budullaha malakum min ilahin ghairuhu ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah wannan shine gargadin ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba malakum min ilahin ghairu dukkan su abin da suke cewa al'ummu su kenan annabi nuhu abin da ya faɗa kenan annabi salihu abin da ya faɗa kenan annabi hudu abin da ya faɗa kenan dukkan annabawan Allah abin da suke kira akai kenan wanda wannan ya kamata mu ɗauki koyi daga wasu ya kai mai kira zuwa ga Allah da bai za ka fara farkon abin da za ka fara da shi shine kaɗai ta Allah shi kaɗai wannan shine farkon abin da ake fara kira zuwa gare shi a jawo hankalin mutane su bauta wa Allah shi kadai kada su haɗa wani da shi a cikin bauta Allah ya ce was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun haka aka ce manzon Allah ka tambayi waɗanda muka aiko kafin ka shin sun sanya wa Allah maɗaukakin sarki wani abokin tarayya wurin bauta Allah ce shara lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi auhaina ilaik wa ma wassaina bihi ibrahim wa musa wa isa mai Allah ya ce wa innan annaba an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ku tsaida addini tsaida addini shine kiran mutane zuwa bautar Allah shi kadai ba wanda ake bautawa tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk ayoyi da suka yi magana kan kiran annabawa a cikin alkur'ani za a ga annabi farkon abin da yake fara mutanensa shine tauhidi to ya kai mai kira zuwa ga Allah wannan kalma ya kamata ka riƙe kai ma duk lokacin da za ka kira wani ka fara mai da asali don shine asali duk aikin da za a ɗora ba a kan tauhidi ba wannan aiki rusasshe ne la yanfa'u sahibahu ba zai amfani mai aikata shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika mu'az zuwa garin yaman saboda yin da'awa me ya ce mai sai ce yakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah yace farkon abin da zaka fara kira akai shine kai kira izuwa shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah saboda duk wata ibada azumin nan da muke yi a wannan wata mai albarka wannan sallolin da muke na tarawihi zakka da muke bayarwa a cikin wannan wata duk wani abu umara da muke tafiya in dai ba a gina ta akan tauhidi ba akan ta Allah ta wannan ayyuka gaba ɗaya rusasshe ne ayyukan nan gaba ɗaya rusassu ne dole tauhidi shine asali Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da tsayawa da dagewa akan riko da kalmar shahada kalmatul haq da'awatul haq da kuma tabbatar da ita da aiki da ita min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun kafin azaba mai raɗaɗi ta zo musu saboda idan aka zo aka yi wa'azi aka yi nasiha aka ba da uzuri aka ba da uzuri aka ƙi karɓa to me ya rage ba abin da ya rage sai azaba kuma mai raɗaɗi saboda idan mutum bai ji bari ba kamar yadda muke cewa da hausa to ya ji waho annabi nuhu ya ce musu kala ya kaumi ya ku mutane na ya ku mutane na kaga wannan hanya ce ya biyo musu ya jingina shi su zuwa kan shi bai kyamace su ba to haka kai ma ake so mai kira duk lokacin da ka zo wurin al'ummaka ka ce ya ku al'ummata ya ku yan uwana ya ku mutane na wannan zai sa mutane su karɓe ka yan uwan naka su karɓe ka to annabi nuhu ya ce musu ya kaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin haƙiƙa ne mai gargaɗi ne gare ku mabayyani ina muku bayanin komai mai gargaɗi ne ya zo muku قال يا قومي اعبدوا الله قال يا قومي إني لكم نذير مبين النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتي يا قومي يا قوم تانينا إني لكم نذير مبين حقيقة ني mai gargadi ne gare ku wanda wannan gargadin gargadi ne da yake a bayyane komai a bayyane yake na bayyana muku shi na tsoratar da ku daga azabar Allah na gaya muku cewa idan kuka kibin umarnin Allah Allah maɗaukakin sarki zai aiko muku da azaba. an i'budu Allah kuhu wa ati'un ku bauta wa Allah sannan kuma ku ji tsoron shi an i'budu Allah kuhu wa ati'un ku bauta wa Allah sannan ku ji tsoron Allah ni kuma ku yi min biyayya a wannan ayoyi akwai fa'ida da za mu fa'idanta da su musamman idan muka ga yadda annabi nuhu yake cewa mutanensa ya kaumi ya ku mutane na yana nasibta su zuwa gare shi yana tausaya musu yana son da kwaɗayin su biyo wannan hanya ta shirya shi yasa ya ce ya kaumi bai musu lafazi mummuna ba bai taya musu da hankali ba bai zage su ba bai ci mutuncinsu ba saboda wannan kiran idan ba su karɓe shi ba zai damu to shi yasa kaga irin yanayin yadda ma yake musu magana mai taushi ya ce ya ku mutane na to ya kamata ya kai ɗan uwa da kake kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lafuzzanka su kasance masu taushi kada ka tsananta wa jama'a magana kada ka ci mutuncin mutane saboda me saboda kai mai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma so kake a karɓi kiranka yaghfir lakum min dhunubikum annabi nuhu ya ci gaba da ce musu haƙiƙa idan kuka yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma zai jinkirta ku zuwa wani lokaci zuwa wani ajali wanda yake abin ambato abdullahi dan abbas ya ce abin da ake nufi da yu'akhirukum ila ajalin musamma shine zai ƙara muku wasu shekaru akan wannan hanya ta alkhairi da kuke idan dai haka kuka nemi gafarar Allah kuma kuka yi imani da Allah inna ajalallahi haƙiƙa ajali na Allah subhanahu wa ta'ala da yau komai idza jaa idan ya zo la yu'akhkharu ba za wanda ya isa ya jinkirta shi law kuntum ta'lamun da a ce kun san hakikanin gaskiya da a ce kun san hakan qala rabbi yace ya ubangiji inni da'awtu qaumi laylan wa nahara haƙiƙa na kira al'ummata laylan wa nahara dare da yini ko da yaushe ba inda ban kutsa ba in shiga nan in shiga can amma falam yazidhum du'a'i illa firara wannan kiran da nake yi wannan saƙon da nake gaya musu ba abin da ya ƙara musu illa firara sai gudu guduwa suke su banni zan shiga nan in shiga can amma duk da haka su gudu su karɓar da awata wa inni annabin hu ya ce dai haka nan dai ni kullama da autuhum duk lokacin da na kira su taghfira lahum dan ka gafarta musu zanabansu dan ka ji kansu dan ka karbe su ja'alu asabi'ahum sai sanya yan yatsunsu fi azanihim a cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum su ɗauki tufafi su rufe kawunansu wa asarru su ci gaba da tsayawa su ci gaba da dagewa akan wannan kafirci wastakbaru istikbara sannan su rinka girman kai suna fasa kai suna ganin su wata tsiya ce suna ganin su wasu ne su ki karɓar da awata annabi nuhu yana ta kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma inni da autuhun jihara har a bayyane na kira su na zo cikin jama'a na tara jama'a na ce ga shiga da awa kira na Allah a zo abota wa Allah shi kadai amma ba su yadda ba thumma inni a'lantu lahum na sake bayyana na sake yin shela a'lant na sake yin shela wa asrartu lahum wanda ya kamata in je in kira su a boye duk na yi wannan da'awar amma ba ta fa'ida ba sun ƙi karba faƙultu staghfiru rabbakum har na ce musu har na ce musu ku yi me ku nemi gafara zuwa ubangijinku ku roki Allah ya muku gafara innahu kana gaffara lallai shi mai gafarta zunubi ne yursilis sama alaikum midrara zai aiko muku da ruwan sama mai yawan gaske to lokacin wannan shiri namu ya zo a nan za mu tsaya insha Allahu a shiri na gaba za mu fara daga kan aya ta goma mu ci gaba abin da muka faɗa daidai ya Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ‘yan uwana masu kallon wannan tasha sai kuma shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور